kungiyar kwallon kafa ta abia warriors ta amince za ta sai da dan wasanta cika tara a kan zunzutun kudin dalar amurka dubu 700,000 kwatankwacin naira miliyan 139 ga kungiyar kwallon kafa ta Batola Wadait Casablanca ta kasar Morocco. Cika tare dai ya nuna bajinta da nuna cewa ya iya taka leda a gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka inda ya jefa kwallaye hudu a raga a wasanni uku. Ko da yake kungiyar Super Eagles ta gaza tabuka abin kirki inda ta sha kashi a hannun Gini da ci ɗaya mai ban haushi. Ƙungiyoyin kwallon kafa da dama daga kasashen da ke arewacin afirka sun nuna sha'awarsu kan cika tara inda ɗaya daga ciki ma ya yi tayin dalan amurka dubu ɗari biyar amma haƙan wannan ba cimma ruwa ba idan har ya amince da ƙa'idojin kwantaragin cika tara zai rataɓa hannu ne akan kwantaragin shekaru uku da casablanca.